masu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha tamu mai albarka sunana zainab abdullahi insha Allah yau ma na zo muku da wasu hadisai ne wanda suke magana akan falalo ko kuma in ce akan falalolin watan rajab ya zo a hadisi cewa duk wanda ya yi hailala ɗari a cikin watan rajab wato mutum ya ce la ilaha illallah so ɗari a cikin watan rajab Allah zai rubuta masa kyawawa dubu ɗari sannan kuma zai gina masa birni ɗari a cikin aljanna har wala yau ya zo a hadisi cewa ana so mutum ya sallah raka'a sittin a cikin watan rajab wato kullum kenan mutum zai yi raka'a biyu a cikin sallar mutum zai karanta fatiha ɗaya ƙul ya ƙafa uku sannan ƙul huwallahu ɗaya ya zo a hadisi cewa duk wanda ya yi wannan sallah Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe masa zunubansa sannan kuma zai ba shi ladan hajji da umara sittin wannan shine addu'ar wanda ake yi bayan an sallame sallar da mutum ya yi raka'a biyu insha Allah iya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye na da ma wasu sauran shirye-shirye wanda muke gabatarwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullah